wato baiwa Allah kin san Allah kin san annabi da in rasa kaunar ki gwara da kwanta akan titi a samu mota irin da nan guda ta buge ni in mutu a banza Allah ni fa akan ki na gaya miki zan iya kwashe kayana gaba daga gidan babata in koma gidan kuntari idan ba aure ki ba yau ko gobe ko yanzu zai iya za iya tsinta ta adawano ana bani magani akan ki fa shi yasa gaba ɗaya na mutu a san ke ce maruru zuciyata ke ce kanzanta kun yi da ke ce da zuciyata ke ce makwallatar zuciyata an ce zuciya ba ta da kashi amma ke ce kashin zuciya ta wallahi ke ni fa kanki sai je tsinka kishi ba ba ta mari ba karamin aiki na bane ba mari dan mura hausa tv duniyar nishadi dan salamu alaikum amin alaikum salam barkan ku da zuwa me ke tafi da ku la jiya ne aka samu wata matsala yin na ce bari zan same ka idan da yadda za a taimaka mun to saboda jiya na je na yi shaye shaye na saki matata na mata saki uku ni abin da zan iya yi zan taimaka ma zan aure ta amma za ta yi sati daya baby gani gaskiya ba zan iya sati guda ba hannun anan ina son mijina ina suna sanan na yi sati ɗaya a nan wajen gaskiya ba zai yi ba shine sati ɗaya za ta yi amma bibiya ka gani to idan ba idan ba damuwa ko in ayi mana ayi lokaci ne nan kwana goma ai kamar yau ne to amarya malam ka san wani abu a wallahi amarya yakin faɗa soyayya da kai ta fi daɗi. Alhamdulillah. <laughs> Wallahi sai yanzu na sani saboda shi wannan tsohon mijin na fa wallahi mugun kazami ne sai fa yayi sati. Sosai ma ai na ga alama wallahi. Sai yayi sati baya wanka fa. Sosai ma ai kazami ne na gidi. Wallahi ai kina ji na? Eh. Ai tun da kika zo nan na ji yana wani waruwar ma. Wallahi. Wallahi. Aminu alaikas salam. Lafiya lau. Lafiya lau. Baby kamar ni da mutunci na a gari ni ciwo mutunci yau. Eh saboda na kaki gidan wani na gidan wani. Ya aura kuma ina ne zaki ci mutunci yau baby. Ka ga malam ka ta don Allah. Ni gaskiya ba zan iya komawa ka. gaskiya na fi jin daɗin zama da malam sai ga ka kazani ga ka wani iri sannan kuma ka gane ka ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar ni da mutunci na a garin nan ni cin mutuncin da zaki mun kenan dai ayo hege baki kana jina abokina ai ita wannan yarinya da ƙawayen nan nata suke zizziga ta ai ba masu ƙaunarta bane ba kana ji ko ina jin ka ba masu ta bane ba waye waye wai suke ziga ta to shikenan Allah gaddar saduwa mu to mataki shi an jima to to su da suke ziga ta su su je su dau matakin bana kuma kaji ne idan na tayi idan na tayi kawo mata provision na maulidi yayi maulidin unguwan mu wallahi Allah ne mata alƙawari cap area nan cap area nan ba wanda ba wanda za a yi mata hidimar da ne mata cap a samarinta to ai sun yi yasa kawayen nata suke mata bakin ciki a cikin kawayen ta a ko ta ta zagayo ta nuna fami soyayya fa na kiya ce ni ba haka nake harkar cin amana ba ina jin ka ka daina maganar mutane a bayan idan su ba sa nan to ka daina to din masallacin can a zaune ga gindin kukan nan a zaune kenan ta eh, bayan ruwan makabarta eh. ka da da wata majalisa ta suma to in ka wuce ana nuna ka in ka da ana nuna ka to sai su ta dora ta akan keken ta tana hawa to ya kamata a ce ta gane a rayuwa ma ta fitar ma da eh ke ma in kina zaune a gidan kuma wata za ta je amma ba a ce kin zo wajen wasu ba ita rayuwa ba haka take ba gaskiya ne zaka je yau a faɗa maka gobe za a faɗa maka to ba za ki zauna da mutane lafiya ba tsinku yayi ga to tsinku yayi ga to eh? shine ai yanayin rayuwa ka tsaya ka fuskanci masu son ka ma ka sani sosai ma nan da suka dora ta ake kyan ta ji ta hau ta kai wayar ta ta suka je suka anshi to a cikin dorayen nata ne yi mana wasu ka dauka ake zuga ta ake mata dariya to suka mai ita kamar bata san me take ba to shi ne eh? te ga ki dai kamar wayayya amma kuma sun bi ki wayewa yara abokina ni fa na kagu fa da me fa da wayannan kudaden da aka canja dubu goma goma fa a Allah kurin jira nake su fito to kaga yanzu yankan aljihun mu a sadaka wallahi yankan aljihun mu a sadaka kaga dubu goma goma guda daya kaga so biyar nawa kenan kaga dubu hamsin yankan aljihun mu a sadaka yankan aljihun mu a sadaka. yi mana ali fa ina baka labari na gida ai jakara ba inda ba za mu yi ai isa je na fita training na je training jiya ina ga maka training da na je jiya ina ga maka wannan na dauko ma su guraren nan ai to kudin fiye ta ma bai shan ba isa koyi gaba ɗaya na tamu a cewa wa'annan wannan din ta zo yana zuwa ka je in je siya ramun nan ina siya ramun nan na gina akai gidan kasa sai in dora bene Eh, to na mai da area ta city wai gina ni ko abin da yake da wannan kenan to kai kadai shi in dai zai sa abu yi shi kadai shi zai sa dale munafiki ne kai mu tafi da ni da fawa kai kadai ka abin nan munafiki ne ni da kai ai fa hamsa na ne na san ma san da mu tafi sana'a mu eh eh ya ma san san da sana'a muke tafiya sana'a mu to ai bai abin nan ba wallahi ya san san da muke tafiya sana'a mu ka gani eh? kai kai ka ga yarinya mai kyau yan mata lambar ki za ki bani mana ban gane nan ba na baka kai daga gani na sai na dau nan ba na baka ka san ni ne to ni kai to ni kin san ni waye dan na ce ki dau lambar ki bani kin san waye ni na tambaye ki lambar waya ina ruwa na da kai ko waye haka kawai daga ganin ka kawai sai na dau nan ba in baka to ba damuwa shikenan ma da lokaci ayo a jama'a salamu alaikum ina muku fatan alkhairi a kodayaushe ina wanda suke bibiyo wannan aikin namu mai suna zaɓina? na to insha Allah alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kanku kwana biyu ba mu ɗora wannan aiki namu mai suna zabi na sakamakon mun gama da season 1 za mu fada season 2 shi yasa muka ce ku taimaka ku agaza mana ku dan ƙara mana lokaci kaɗan za mu faɗa season 2 insha Allah a kodo shi muna tare da ku saboda wannan aikin ba dan kowa muke ba saboda ku muke yi to alfarma annabi da Qur'ani takaitaccen lokaci za ku dan ƙara mana kaɗan nan da sati biyu za mu dawo in Allah da za mu ci gaba da burge ku da umema da isham suna nan za su ƙara taka rawar gani fiye da abin da suka taka a baya ba mu da burin da wuce da ku je ku danna mana subscribe sai ku danna mana karara domin kallon wannan aiki namu mai suna zabi na a YouTube channel din mai suna zabi na TV insha Allah in da ka danna subscribe a cikin wannan YouTube din zaka samu aiki mu kodo da zarar mun dora zai fado ma aikin da muke dora shi ranar juma'a karfe 8 da rabi na dare muna tare da ku a kodo shi masoya godiya muke dan da hausa tv duniyar nishadi